est à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da ma 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara ahniya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkan mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrahman zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja 20 za a ji cewa wasu dattawa a Kano sun buƙaci majalisar dokokin Najeriya Najeriya ta amince da kafa bayafara don tsaida kisan gilla a da magaramta jamhuriyar Nijar. 'Yan kungiyoyin kulob sun yi aikin gayya musamman don gyara makabartu. Wasu masana tsaro na ba da shawarar kafa cibiyar nazari kan tsaro don samu bakin zare. Masanin shari'a mai nasara kogo Umar ya yi shafi kan tanadin shari'a ga takaddamar shugabanci a PDP yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli duk kafin nan a gyara zama don labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Alhamis, 'yan tawayen Taliban sun kwace Ghazni, muhimmin birni da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan, wanda hakan ya kara kusantar da su da Kabul babban birnin kasar. Jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan sun yi ta ƙoƙarin dakile zazzafar dannawar da 'yan tawayen na Taliban suka shafe tsawon sati guda suna ta yi, inda har suka samu kwace goma daga cikin hedkwatocin larduna 34 tare da yin barazana ga wasu. birnin na gazni headkwatar lardin da shi ma ake kira gazni na kan babbar hanyar kabul zuwa kandahar wadda ta hada babban birnin kasar da lardunan kudancin kasar inda taliban suka fi karfi gwamna fa ya yi saranda abinda nasir fakiri shugaban majalisar lardin ya rubuta ta kafar twitter kenan da safiyar jiya alhamis ya kara da cewa gwamnan na gasni muhammad dawud lakmani ya cimma yarjejeniyar yin saranda da taliban kafin ya gudu daga lardin zuwa birnin kabul da wasu manyan jami'an gwamnati kasashen isra'ila da morocco na ci gaba da shirye-shiryen buɗe ofisoshin jakadancinsu a kasashen juna a cewar ministan harkokin wajen isra'ila yair lapid jiya alhamis yayin wata ziyara a kasar ta arewacin afirka morocco tare da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da sudan duk sun amince su maido da hulɗa da isra'ila a matsayin yarjejeniyar Abraham Accord wadda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya taimaka aka cimma zuwa ƙarshen shugabancinsa. Za mu ɗaukaka matsayin ofisoshinmu daga na tuntuɓa kawai zuwa na jakadanci a cewar Lapid a wani taron manema labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka sun yi kira ga ƙasar somaliya jiya Alhamis da ta gudanar da babban zaɓe a watan Oktoba ɗinnan mai zuwa. bayan jinkirta shi duk da yunkurin masu tsoron ra'ayin addini na tsorata gwamnati shirye-shiryen tabbatar da tsaro a lokacin zaben na da muhimmanci ganin ci gaba da barazana da alshabab ke yi a cewar manzon musamman na majalisar ɗinkin duniya a somalia james wan ga wani taron kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa alshabab na ci gaba da kai hare-haren ta'addanci da sauran aika-aikar tawaye ciki har da zagaye al'ummomi musamman ma a jihar kudu maso yamma wakilin kungiyar tarayyar afirka na musamman francisco madera ya gaya wa kwamitin sulhun cewa ya kamata mu mai da hankali wajen hana mayakan kawo tangarɗa ga zaben ya ce kungiyar na amfani da abin da ya kira wasu makiran dabaru a birnin mogadishu da wasu wuraren don kawo tangarɗa ga zaben A karan farko, Najeriya ta karbi alluran rigakafin corona da kamfanin jansan and jansan ke yi wajen dubu da da saba'in shida ta hannun kungiyar tarayyar Afirka. kuma tana fatan sake karɓar wajen fiye da miliyan ɗaya duk a watan nan na agusta a cewar wakiliyar harkokin lafiya ta muryar amurka hawa umar wadda ta ci gaba da cewa Za a fara aikin gudanar da allurar ne a ranar Litinin shashi daga watan nan da muke ciki a cibiyar kiwon lafiya ta Abuja sannan a fara a sauran jihohin Najeriya. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Abdullahi Bula Magarba ya yi ƙarin bayani. Maganikan gudana duka an raba jihohi. Alluran da za mu bayar wato kamar nau'i uku ne amma yanzu za mu fara ne da nau'i biyu. Nau'in da za mu fara shine Mudana wanda take wajen adadin miliyan hudu da muke da shi a ƙasa kuma wanda bai karbi a AstraZeneca da muka kwanakin baya ba to za mu ba su Moderna kuma har yanzu muna sa ran za mu samu allurar AstraZeneca wato sama da miliyan ɗaya wannan za mu ajiye ne saboda mutanen da muka bawa dos na farko to wannan su za mu ba dos na biyu. Dr. Bulama ya kuma jaddadawa al'ummar Najeriya ingancin nau'ikan allurar rigakafin corona da Najeriya ta karba. Ita Moderna da kuma Pfizer suna bukatar sanyi da muke ake cewa ultra cold chain. Gwamnatin tarayya ta hukumar mu duk mun sayi wannan rumbu na na'ura da zai tabbatar da cewa duk magani da suka shigo kasar nan tun daga shigowarsu har zuwa lokacin da za a tsira wa mutum allurar insha Allah yana zaman cewa a cikin sanyin da ake bukata kuma zai aiki saboda haka muna kira ga jama'a cewa duk alluran da zamu kawo a Najeriya allurai ne wanda mun tabbatar da cewa suna da inganci kuma suna da amfani ita Johnson and Johnson mun warewa mutanen da suke da rauni da mutanen da suke a wajen inda ake akwai koguna da wuraren da suke akwai tsaunuka da kuma inda ake cewa desert area wanda yake da wahala zuwa saboda su sau ɗaya za a je. Dr. Abdullahi Bulama Garba a rahoton Hawa Umar. A ƙarshe gwamnatin Biden ta yi faɗi tashi a yunkurin aikewa da saƙo dalla-dalla game da halin da ake ciki a kan iyakar Amurka da Mexico a cewar masu suka. A wasu lokutan da shugaban da masu bashi shawara sun yi ta bayanai masu cin karo da juna game da tsananin kwararar bakin hauren da suka gundari jami'an shigi da fice Sannan sun yi ta aikawa da bayanai masu cin karo da juna ga su kansu bakin hauren game da abin da zai faru idan suka iso Amurka. masu goyon bayan gwamnatin kan batun shigowar jama'a sun damu da yadda ta kasa fayyace abin da ke faruwa da kuma yadda take tunkarar al'amarin. Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Wasu dattawa a Kano sun buƙaci ministan shari'a Abubakar Malami da majalisar dokokin tarayya su ba da dama bisa shari'a a kafa ƙasar biyafara Wannan a ra'ayin dattawan don dakatar da kisan gilla ga 'yan arewa a kudu maso gabar ne. Ga rahoton Baraka Bashir daga Kano. Kungiyar dattawan arewa sun buƙaci ministan shari'a da majalisar dokokin ƙasa da su yarje wa 'yan kudancin ƙasar nan wato IFOP ficewa daga Najeriya kamar yadda suke fafatukan neman haka. Kungiyar ta dattawan arewan da 'yan siyasa sun buƙaci shugaban majalisar tarayya Ahmad Lawan da na majalisar dokoki da su gaggauta tabbatar da yankin kudu fita daga ƙasar nan a yayin da ake gyara kan kundin tsarin ƙasar. Daga cikin waɗanda suka buƙaci hakan ciki har da Nastura Ashir Sharif da Balarabe Rufa'i da Abdulaziz Suleiman da Aminu Adam. 'Yan siyasan da 'yan arewa sun buƙaci hakan ne a wani ƙuduri na rage tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da ake fuskanta a wasu sassan ƙasar nan. Mun zanta da Nastura Ashir Sharif akan ƙudurin nasu. Tun Najeriya tana sabuwata aka yi yaƙi na wata talatin aka kakashe mutane yanzu daga sha bakwai zuwa yanzu sun dawo da wannan abu suna kashe kabilun da ba 'yan kabilarsu ba suna kona dukiyoyin mutanen da ba 'yan kabilarsu ba wanda wannan abin ba yadda za ya ci gaba ya dore a haka mutane ana kashe musu yan wasu su suna zaune a namu yankuna an kyale su ba wanda ya taba su babu wanda ya ci zarafin su kuma da daidai waɗanda suke zaune a nan yankunan namu suna goyon bayan wannan abin biyafara don suna aikawa da kuɗi ga ita wannan kungiya ta haramtaccen kungiya ta ipop da gwamnati tarayya ta haramta kuma mutanen su kaso 90 zuwa 95 na inyamurai sun goyi bayan wannan abu da ake kakakin masu karin raje 'yancin al'umma Abdulrazak Alkali wanda shi ma ya magan an kai wannan yanki na arewacin najeriya bango akan wannan maganganu na aware ko aware ko a menene to an kai jama'a ni bango don abin da tarihi ya nuna jama'a wannan yanki ba su da irin wannan ra'ayi na lalle lalle a yaga najeriya a aware to amma kin ga tun da kiga an fara irin wannan lalle lalle tura ta kai bango shi yasa abin ya zo ya kasance haka wannan yana nuna cewa dole jami'ai da hukumomi su yi hattara don yankin da yake wucewa gaba kan haɗin ƙasa a ga ya fara ɗaukan wannan mataki to gaskiya abu ne na dubawa mun kuma taba alli da farfesa kamilu sani fage na jami'a bayero ta kano wanda shi ma ya ce wannan salo na cewa duk inda abun ah, wanda to kamata su ɗauke ta hanyar a shari'a ke sa su ta ɗauki wannan dan ni a gani na siyasa ce kawai an yi ne domin a taunata kuma domin a yakin tsoro. Farfesan ya ce kudurin tsarin ƙasa bai ba da damar abin da 'yan siyasan da wasu 'yan arewan ciki har da 'yan Kano suke muradi ba. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. A da magaramta jamhuriyar Nijar 'yan kungiyoyin kulob da fada sun haɗa kai wajen ayyukan gayya na nome gonaki da gyara makabartu. Kungiyoyin a daidai wannan lokaci na damina na gudanar da irin wannan aiki na taimakon kai da kai ne ga rahoton tamar abari. Asali ma dai kungiyoyin na kulob da fada su ne aka sani da share makabartu a daidai wannan lokaci na damina. Gungun kungiyoyin sun shirya gayyar don nomewa da ciki wuraren da suka farfada a makabartun. Malam Shehu shine wakilin kungiyoyin ya yi karin haske kamar haka. Yau Allah ya kamu wannan guri makabarta ta unwala da sunan 'yan kwalaba da fada gaba daya muke noman wannan yau laraba kenan gayyata ce muka yi kuma jama'a tufar kalla Allah ya kawo su kuma mun gayyace su sun zo mun yi kowa farin ciki wannan noma na makabarta ba yau muka fara shi kuma ba yanzu fara ce muka yi in allah ya yarda har ruwa ya kare muna wannan aiki a koyaushe suka shirya irin wannan gayya na nomi makabartu kungiyoyin na kokawa da rashin kulawa ta jama'a da ma hukumomi hakan ta sa malam shehu ya yi kira da kakkausar murya kenan wannan gida na kowa ne ba na malam shehu bane ba na wani wane na kowa ne ko mun kudin ka ko mun da da ko nan zaka duk karshen ka nan zaka kenan ya kamata mu kukan da muke wa jama'a muna kira dan Allah in aka ce noman makabarta kowa ya fito ko da minti goma ne kai kenan Allah sa kama da lafiya fi sabilillahi abinda muke so kenan sai dai ko kaka ba a rasa masu kulawa dan da wani dan majalisa na jihar da magaran Bashir Abdu Baba Karami ya amsa gayyatar waɗannan 'yan kulob. Goron gayyata muka samu. Mun zo hutun shekara kuma Allah kamu kan daidai cikin damana ne makabartu bana Allah ya kawo ruwa mai alheri masu yawa kuma Allah sa su zame mu alheri to shine muka ga ya kamata mu zo mu ga aikin nan da suke kuma mu kawo musu gudan wadda zamu iya kawo musu shine muka zo mu kara musu karhin gwiwa shine muka zo mu musu godiya kuma shine makasudan tahiyamu wannan ai kamar yadda na ji yara suna hodi ai dan da magaran haiwa ba ba bakon shi bace to ko yaya suka ji da zuwan shi wannan dan majalisa wallahi wannan ziyarar tashi mun yi kowa farin ciki. A ɗaya waje na garzaya don jin ta bakin hukumomi game da tasu gudunmuwa ko kuma ƙwarin gwiwa ga irin wannan aiki na 'yan kulob sai dai haƙata bata cimma ruwa ba. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Wasu masana lamuran tsaro sun ba da shawarar kafa cibiyar nazarin tsaro ta musamman don gano dabarun magance kalubalen tsaro. Masanan sun ce ta hakan ne za a shawo kan illar 'yan ta'addan Boko Haram masu satar mutane da sauran 'yan bindiga daɗi. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto. Tarzomar kan Boko Haram da sace-sacen mutane domin karɓar kuɗin fansa da tsagiru kabilu ke yi fada tsakanin makiyaya da manoma da kuma rikici tsakanin kabilu da ma fada da sunan addinai baya ga tarzomar 'yan neman a raba ƙasa na daga cikin ƙalubalen tsaro da ke yi wa ci gaban najeriya tarnaƙi. domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli masana a fannin tsaro na ganin lokaci yayi da za a kafa wata cibiya ta musamman mai zaman kanta da za ta rinka gudanar da bincike kan matsalolin tsaro da samar da mafita. Wannan cibiya Center for Intelligent Research ita duk faɗin Afirka ma ba mu da ita. Wato ita wannan cibiya duk inda matsalar tsaro ta gagara ko ko take bawa jami'an tsaron wahala. To ana amfani da ita ne don a samu a shawo kan matsalar rashin tsaron na farko ita wannan cibiyar laifin da zai faru shekara ɗaya nan gaba za a yi bincike da abin da ake cewa research a gano cewa ga matsalar da za ta iya faruwa nan da shekara ɗaya ko nan da wata shida ko nan da wata uku sannan kuma a gano cewa menene dalilin da sa laifin zai faru a wannan lokacin bayan an gano laifin a gano kuma yaya za a magance wannan matsalar kafin ta faru shine abin da muke kira proactive measures to sannan kuma wannan cibiyar da kake kallanta independent cibiya ce mai zaman kanta ba ta karkashin kowace irin hukuma ta tsaro ba ta karkashin kowane irin abu na sashi bangare na gwamnati detective awal bala kenan masani kan lamuran tsaro da dakile hanyoyin fitina tsakanin al'umma ya kuma yi bayani dangane da yanayin ma'aikata ko jami'ai da za a zuba su aiki bayan kafa wannan cibiyar. Waɗanda za a ɗauka su aiki a wannan cibiyar ƙwararru ne ta fanni daban-daban ko akwai fannin da ya ƙware. Akwai fannin criminology wato masana laifuffuka. Akwai fannin masana tarihi. Akwai fannin kafafen yada labarai. Akwai fannin legal dokoki. Akwai cibiyar kuma ta gudanar da tattalin arziki wato economic sector. Akwai masana harkokin siyasa. Wato idan aka haɗa wa'annan abubuwa abubuwan kowanne zai yi nasa binciken in za kuma a haɗa binciken a dunkule shi waje guda shine za a fito a kawo gwamnati a ce to ga abin da ake hasashen cewa zai faru ga kuma dabarun da za a yi a dakile wannan matsalar da za ta faru a hannu guda kuma kwararru a fannin yada labarai da hulɗa da jama'a na ta muhimmancin rawar kafafen labaru wajen magance kalubalen tsaro da na annobar corona a najeriya zamani ya zo ga matsalolin tsaro ga wannan annoba ta corona su kansu kafafen yada labarai dole ne su canza salo da kuma wace gudunmuwa 'yan ƙasa za su bada wace gudunmuwa gwamnati za ta bada ta fuskar tsaro duniya ta shiga wani sabon yanayi so dole ne kuma ya kasance su kansu da masu koyarwa da waɗanda ake koyarwa dole ne su canza salo bisa yanayin da muka sami kanmu ta fuskar tsaro ta fuskar wannan annoba da kuma halayyar mutane da ta canza saboda abin da ya faru. Brigadier Janar Sani Usman Kuka sheka kenan mai ritaya tsohon kakakin na sojin ƙasa ta Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. biyo bayan murabus da mataimaka bakwai na shalkwatar jam'iyyar adawa ta pdp suka yi masanin shari'a barista mai nasara kogo umar ya duba wannan yanayi a tanadin shari'a kogo umar ya ce ba alheri ba ne a demokradiyyar kasa ta kasance mai bin jam'iyya daya. to wannan abu ne wanda yake na takaici game da harkokin demokradiyyar najeriya kuma ni dama akwai abubuwa waɗanda suke a kunshe a cikin cikin jam'iyyar pdp don ya zama kamar club club ne group group a ƙarƙashin wannan jam'iyyar ɗin to akwai da yawa waɗanda suke ganin nasarar jam'iyyar a shekara ta 2023 ta ta'allaka ne ga ɗayan abubuwa da dama da suke gani akwai waɗanda suke ganin sai ma an canza ma jam'iyyar suna da kuma manufa wasu kuma suna ganin a'a shugabancin jam'iyyar ne ƙarƙashin wuce secondary suke bukata sai an canza shi da kasance an samu wani jajirtacce wanda yake babu wani gwamna ko wani wani gagaraba don jam'iyya wanda yake zai rika kamar juya akalai shi shugabancin wannan jam'iyya din to da yawa dai kowa yana da kawo nashi bangare eh, a korafi daidai da bangaren da ya kasance kuma ni ban yi mamaki ba domin in muka dauki tsarin mulki na najeriya nan sashe na 221 zuwa 228 inda aka yi bayanin muhimman abubuwan da ya kamata jam'iyyu su yi la'akari da su ko kuma su yi takatsantsan kansu kamar misali in muka ɗauki sashe na 221 wanda ya hana waɗansu abubuwa da ya kamata jam'iyyu su yi ta kusan duka jam'iyyu nan suna yin su idan muka ɗauki kuma sashe na 200 misali da 23 wanda ya magana ka'idoji da kuma dokokin da ya kamata jam'iyyoyi su rika girmamawa ko kuma manufofin jam'iyya daidai da sashi na 224 ko kuma al'amuran da ya shafi yadda za a rika tafiya da harkokin kuɗi na jam'iyya sashi na 225 ko kuma rahoton da aka ce a rika ƙididdigewa ana tabbatar da gaskiya da sahihancin yadda ake tafiyar da al'amuran kuɗi sashi na 226 duka waɗannan abubuwa ne waɗanda idan aka ɗauke su aka kuma la'akari da dama da aka ba majalisar ƙasa ta tarayya ta rika yin wasu gyare-gyare na tafiyar da harkokin demokradiyyar najeriya musamman a jam'iyyun siyasa da da sashe na 228 to sai a ga cewa kasawa ce aka samu a harkokin siyasan nan da muke gani jam'iyyun siyasa jam'iyyu ne waɗanda suke ya kamata su zama sun girkata duk harkokinsu akan muradu da kuma bukatun talakawa idan muka yi la'akari da sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya ana yin gwamnati ne ma ka ba wai jam'iyyun siyasan ba domin a biya muradun talakawa ko kuma mafi rinjayen jama'a shine ma'ana demokradiyya to da yawa za ku ga a jam'iyoyin magana ce ta wani bangare ka kasance ka samu kanka domin neman yadda za a yi nasara a zaɓe na gaba ko kuma a halin da ake ciki yanzu to akwai muhimmancin jam'iyya kamar pdp wadda ta yi daɗe tana shugabancin ƙasar nan shekara kusan goma sha shida kuma bayan nan ita ce wadda ta anshi mulki daga hannun soja sojoji bayan nan kuma ita ce wadda take ta sanya taswirar gina demokradiyya ta wannan lokacin da ita da jam'iyya wadda take kai yanzu akwai bukata kuma muhimmancin waɗannan su jajirce su jama jam'iyyu na gaba waɗanda duk sauran 'yan ƙananan ƙananan jam'iyyu za su yi kwaikwayo da su muna bukatar jam'iyyu manya-manya ba mu so Najeriya ta kasance jam'iyya ce guda ɗaya wadda take tilo ita za ta kasance jam'iyya jami'ar harkokin siyasar najeriya akwai muhimmancin jam'iyyu su dawo su tunanin manufofi da aƙidu da kuma muradu da bukatun talakawa su karkato alƙiblar su ta fuskanci matsalar tsaro da ƙasar nake ciki matsalar tattalin arziki da ƙasar nake ciki matsalar rashin amincewa da juna na zamantakewa zaman lafiya da ke akwai a ƙabilu daban-daban da addinai daban-daban a ƙasar nan su kalli yadda najeriya kima ta rage a harkokin ƙasashen waje daji kuskar la'akari da da harkokin noma suka zama abin wuya saboda matsalar rashin tsaro da harkokin yadda yake da mafi rinjaye na matasanmu ba su da aikin yi da yadda darajar mu ya yi ƙasa da abubuwa da daban-daban daban ya kamata 'yan siyasa su jiyo hankalinsu ta yi duba madubin yaya za su yi gyara akan waɗannan abubuwa musamman ma yadda aka tunkari shekara ta 2023 dinnan su yi amfani da su a matsayin abubuwa kuma matakin da za su yi wannan to sun sai sun fara yin garan bawul na jam'iyyunsu su kasance jajirtattun mutane ne a jam'iyyun nan waɗanda suke suna da kishin jam'iyya nan da kishin talakawa fiye da bukatun kansu suna da kallon waɗannan shugabannin jam'iyya a matsayin iyayensu ba wai waɗanda suke a mukamin gwamnati a matsayin jami'a ba waɗanda suke a mukamin gwamnati daga tsatson jam'iyyar su su rika kallon su kamar sama da waɗanda suke shugabannin jam'iyya akwai bukata gaskiya a yi kokari a tsaftace harkokin harkocin siyasar mu domin ta zama al'amari ne na yi ma jama'a hidima ta hanyar bauta ma ubangiji ta yi ma jama'a hidima ba wai a amfani da shi kamar mota ne kawai ta a shiga a kai ga ofishin da ake muradi domin biyan kai ba wannan shine nake fatan za a yi amfani da wannan ya zama darasi a yi kokari a yi gyare-gyare ba wai a jam'iyyar pdp kawai ba duka jam'iyyun kasar nan suna da bukata a yi masu gyare-gyare mai muhimmanci domin tafiya ta gaba ta yi armashi madalla masanin shari'a barista mai nasara kogo ibrahim a shari'a kan yanayin da jam'iyyar pdp ke ciki domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya Arewa a yau. Allah ya kadarci da cewa ni barawo ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Ku kasance da ni Nasiru Adamu el Hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sayi har labaru. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga shirinmu na gaba. Barka da wannan hantsi na kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. a makon jiya maudu'inmu ya karkata hankali akan ayyukan da al'umma suke aiwatarwa da ke janyo matsalolin yanayi musamman ma a wannan lokaci na damina wadda a 'yan kwanakin baya nan aka fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan najeriya injiniya murtala alhaji garba kwararren injiniya ne a wannan fanni wanda ya shigo zauren yanayi da muhalli domin tattauna wannan maudu'in kuma har ila yau muna tare da shi mahallin da ɗan adam yake rayuwa a ciki shine abin alfaharinsa domin a cikinsa yake rayuwa a cikinsa yake samun ci da sha da kuma sutura sannan a cikinsa yake samun magani da duk dai wata buƙata sa ta rayuwa sai dai kuma an rashin kula da yanayi yakan janyo mummunan sakamako kamar yadda masana suke faɗi to ta yaya za a samu maslaha domin samun aminci ga muhalli ga injiniya murtala da ƙarin bayani lokacin da ba za a kiyaye abubuwan ba dole a sami matsala kwanan nan a da aka yi na ji sarkin tsaftar kano ya je yake bin inda ake sai a kona taya da taya za a gasa nama za a gasa kan rago kan raguna ko shanu da sauransu ita kanta taya ai tana da abubuwan da za su cutar to kuma ka hada su. amma haka ibi haka ringa hanawa aka jaddada to da haka ake yi duk inda za a gini sai an tsaya sai an bincike sai an ba da izini sai an nuna sai an gani sannan in ka tashi ginin ka samo kwararre da zai zo i duba maka tsara maka yadda za ka yi ina bi ina yi wani watakila dan unguwa ne ai amfanin karatun nasa kenan ku da ba ku yi ba sai ku amfana da shi kuma haƙƙinsa ne akwai haƙƙin ku a wuyarsa shi da Allah ba ilimin abin ko ba za ku bashi wani abu ba ku bashi haƙƙinsa ku sanar da shi kuma duk lokacin da iba gudunmawa wannan za ta amfane ku kana da gona a bayan gari kawai kana ganin ta kusa shigowa gari ka zo kawai kanka tsaye kawai ka tsarge filotai ka je ka sayar daga karshe ma a zo da rigingi amma idan ka je ka samu hukumar da take da wannan haƙƙin ka sanar da ita za ta zo ne ta baka gudunmawa za ta fasalta maka shine inda ya kamata a fitar da kwararruka inda inda za a fitar da magudanar ruwa a fitar da magudanar ruwa a ce wannan inda ta kamata kenan in ma inda za a tsarge rage shi ije tare za a nuna maka to gaji na zaka je nan ta kamata kaga shi kenan sai ya bi babbar rabi sai ya wuce ita fuko to amma idan ba wannan kai san zuciya ka kai kawai kana ganin an aka zo ka kira hukuma za ta ce filote talatin za ka yi kai kuma ka fasa ta 50 duk abin da ta kamata ka yi na ka da welfare da za a zauna lafiya a gudu tare a tsira tare to duk ba kai ba saboda hadama saboda haka dole sai mun kiyaye gwamnati dole sai ta jaddada dokar da take sannan mu kuma mabiya dole sai mun bi shine rashin shuka bishiyar nan ba karamin illa bane saboda duk zafin nan da a ce inda ya kamata a yi shuke-shuken ana yin shuke-shuken ba za a samu kai a halin da ake samu bai saboda haka dole jama'a su bi umarni dole mutane su kula dole al'umma a ci gaba da sanar da su fa'idar su kansu shuka bishiyoyin yanzu kika dauki kamar titin daga nan Aminu Kano titin hospital za ki tafi har ki je karshen fadarar gamman kwale da idan damuna ta to duk lokacin da aka yi ruwa za ki ji banda doyi ba abin da wajen yake saboda kashi da ake amma yanzu da aka wa yan nasiri masu sai da fulawa nan tun daga farkon katangar Aminu Kano har ki tafi ta fadarar gamman kwale har ki je karshen ta duk gasu su ne ka mutane dama su samu sana'ari kuma sannan ka sanyaya wajen kwata-kwata yanzu wannan ɗoyin da kashin da ake duk yanzu an daina yanzu wajen a tsaftace ake dole abin ya baki sha'awa in kika je kika gani to da duka hakan ake duk yanda ake gefen titi da ma aka ringa yin wannan din aka dinga ba su irin waɗannan masu sana'ar za su taimaka dole a samu sauƙin dumamar yanki. Hakanan kuma haƙar ma'adanai wani al'amari ne da ke samar da kudaden shiga ga ƙasa da ma masu yinta. sai dai kuma yana da ƙa'idoji da aka shimfiɗa domin tabbatar da cewa ɓarnar da za ta biyo baya ba ta fi alfanun da za a samu ba kamar yadda farfesa aliyu jauro ya shaida mun. muna samun korafe-korafe akai-akai kuma muna zuwa mu bincika kamar yadda na gaya miki wasu sukan je kawai su fara aiki ba tare da sun sanar da hukuma ba to in muka samu da farko in muka je za mu tambaya ina takardanka na izi in babu mun san mutumin nan tukuna ya fara karya doka to sannan kuma mukan je mu bincika mu ga ya yake aiki kansa daga nan mukan ɗauki matakai cikin matakai muka rufe ma'adinai kamar kwanaki haka akwai inda muka je a nan abuja muka samu labari can wani suna haka karban gold mutanen mu ne suke mutanen china ne suka da mutanen mu chinese suke mun je wurin har ya kai ga muka rufe wurin a hana su aiki muna samun ko mun samu korafe korafe daga jihar yadda ake ina batun hukunci wannan yi ukulin mutanen da aka yi bayani a kan na abuja nan eh kin san dokokin suna nan a zayyane kamar yanzu muka ce musu to ina takardun suna shaidan sun yi wannan bincike binciken kafin su fara mm-hmm. ba to muka kai su gaban hukuma a ciki dai muna nan dai akan magana sun zo an yi zama za su bi duk ka'idan da ya kamata kuma za a tabbatar aikin da za su yi nan bai gurɓata muhalli ba to har yanzu dai muna kan magana ba mun ba a kare magana da su da duka to mai sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin tsokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu injiniya murtala alhaji garba da farfesa aliyu doro Dadi Solomon abu da ta mana sauti ni Aisha Mu'azu ke mai fatar alkhairi. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa ta kudaden al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa mu muka ce gwamnati tarayya ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Masu da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Halima abdullahi ke cewa mu kasance lafiya wassalamu alaikum.